yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren biyar ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da biyu ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasan na 222 daga cikin jeron je karatuttukan littafin al'imamu imamu abi abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shi ne zama lafiya ga musulmi har yanzu mun gushe ba muna cikin kitabu tahajjudi babu du'a fi salati min akhirin layli babin da ke bayanin yin addu'a a cikin sallah a ƙarshen dare yin addu'a a cikin sallah a ƙarshen dare وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسهار هم يستغفرون mun karanta wannan aya mun fassara ta mun yi bayani gwargwado sai kuma mun karanta hadisin al-imamu abdullahi ibn maslama da imamu bukhari ya ce haddasana abdullahi ibn maslama an malikin an ibn shihabin an abi salama wa abi abdullahi al-aghar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله wa الله عليه وآله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له أبو هريرة الله يقارى مش يرضى من ظن الله صلى الله عليه وسلم عاشي Ubangijinmu mai albarka da ɗaukaka na sauka a kowane dare zuwa sama ta duniya, sa'ad da ya rage saura ɗaya bisa uku na dare ɗin ya ƙare. yana cewa wane ne zai roƙe ni in amsa mishi wa zai tambaye ni in biya mishi buƙatar shi wa zai roƙi gafarata in gafarta mishi mun tattauna wannan hadisi cewa imam bukhari ya kawo shi ne don ya tabbatar da hujja akan sallah ta ƙarshen dare ana yin addu'a a cikin ta to za mu ƙara bayanai akan haka insha Allahu ta'ala amma kar ku manta mun karanto bayanai daga littafin alhafiz ibn hajar al-asqalani kasantuwar wannan hadisi yana ɗauke da wata babbar aƙida daga cikin aƙidojin malaman farko ita ce allah a sama ike allah na sauka a ƙarshen dare mu ahli sunna ba mu da ja mun yadda allah a sama yake mun yadda cewa allah maɗaukakin sarki ilimin shi ne ke tare da halittun shi da bayan shi a duk inda suke amma zatin shi mai tsarki da ɗaukaka yana can ainihin ƙololuwar sama saman saman bakwai mun yadda cewa Allah maɗaukakin sarki na sauka a kowane dare daga can inda yake ɗin zuwa sama ta ɗaya kamar yadda hadisi ya bayyana kuma yana faɗin waɗannan kalmomi to sai muka ji maganganun da ibn hajar ya ɗibo daga malamai irin su ibn al-arabi waɗanda suka ba da labarin cewa an samu wasu 'yan bid'a waɗanda suka ƙaryata waɗannan hadisai ya ce amma kuma malaman salaf sun yadda da hadisan a yadda suke shi ko ibn al-arabi sai ya ce wasu malamai kuma sai suka ce a yi ta'awilin hadisan wato maganganu uku wasu sun ce hadisan ƙarya ne wasu sun ce gaskiya ne wasu kuma sun ce gaskiya ne amma kar a yadda da su a bisa yadda suka so a yadda suka zo mu sai muka yi daidai da magana ta biyu saboda ita ce ibn al-arabi ya bada labari daga salaf ya ce salaf sun ce gaskiya ne a yadda da hadisan a yadda suke mu ma haka muka faɗi ya ce wasu kuma suka ce a karkatar da ma'anarsu a ce rahama Allah ce take sauka ikon Allah ne yake sauka alherin Allah ne yake sauka sai ibn al-arabi ya ce wannan magana ita ce mishi daidai don haka ita zai ɗauka bai ɗauki wadda ta zo daga salaf ba bai ɗauki wadda ta zo daga waɗancan 'yan bid'a ba amma ya ɗauki wannan wadda masu ta'awili to a wurin malaman salaf ita ma ta masu ta'awulin fa ta 'yan bid'a ce babu bambanci don ka ce giya ko kuma ka ce gulda duk ce dai giya ce saboda haka yan bid'a sun karyata hadisan wasu kuma sun yi ta'awili su ma yan bid'a ne kenan kawai amma abin da yasa bai kiraye su yan bid'a ba dan magana ta yi mishi daɗi ya yarda da ita dan haka yace wa bihi a Kulu. amma fa bai ɗauki maganar salaf ba domin kamar yadda nake nuna mana amintuwa da maganganun salaf a cikin aƙida sai in Allah ya maka gandakatar in ba haka ba ku duba shi ya ba da labari cewa wa salaf imraruha malaman salaf kuma suka ce a gudanar da hadisan a karɓe su kamar yadda suka zo amma kuma sai ce wa an ƙaumin ta'awiluha sai ce wa bihi aqulu ka duba shi ya ruwaito daga salaf din amma kuma sai bai ɗauka ba sai ya ɗauki wa an ƙaumin majhulina shi yasa shiriya tukunci ne da Allah yake wa bawan shi da yasu ina fata an gane eh shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da cewa ballighu anni walau aya ku isar da sako da gare ni ko da aya ce sai ce farubba muballighin aw amin sami'in so da dama wanda ake isarwa da sakon sai ya fi rike saƙon da gaske fiye da wanda ya ji magana ya kai mishi yanzu gashi ibn al-arabi shi yake faɗa mana amma kuma sai bai ɗauki mai cin ba sai ya ɗauki rubabbiyar don haka muka ji babban malami al'allamatul jazira bin baz a cikin ta'alikin fatuhul bari ya mishi raddi da shi da ainihin baibawi da sauran duk malaman da suka tafi a cikin wannan hayaniyar a cikin sharhin da muka ɗauko muna karantawa na babban malami ainihin wato a sheikh abdullahi ibn muhammad al wannan sharhi nashi akan kitabut tauhid min sahih bukhari in ba ku manta ba mun karanto sharhi karatu ya karatu lokaci ya kure mana a kasar na 221 da ya gabata to wannan sharhi saboda muhimmancin shi za mu ci gaba da karanta shi da gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ba da iko a yau in ba a kammala ba a ci gaba da karatu a shi har inda ainihin wato karatu zai tike ba don kuma saboda muhimmancin maganganun da ke cikin wannan sharhi mun karanto tun daga muƙaddimar wannan sharhi na littafi a yanzu kuma sai muka zo daidai inda bukhari ya sake maimaita wannan hadisi a cikin kitabu tauhid a inda ya dace da inda malam abdullahi yake wa sharhi muka ɗauko maganganu masu ɗimbin yawa jama'a to duk abin da ya shafi aƙida jama'a ba ma sassauci ba ma compromise ba ma ba da haɗin kai dole ne a tsaya a fayyace gaskiya ba don komi ba saboda aƙida ita ce al'amarin gaskiya ita ce al'amarin farko kuma babu wani rintsi da zai yi a yi sassauci game da aƙida ƙuraishawa suka hana manzon Allah ya yi wa'azi ya yi karatu ya isar da saƙon Allah aka ce sam an sa wannan dokar ta ɓaci to amma kuma a cikin dokarsu ta ƙuraishawa makka idan lokacin aikin hajji ko lokacin da jama'a ke zuwa umara to sai a ɗage wannan doka cewa mai wa'azi ne mai kalankuwa ne wani ƙaura ne wani mai wata duba ne duk wani wanda yake da wata harka ya zo kawai ya yi saboda yanzu jama'ar duniya sun zo a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya samu fitowa cewa yake ayyuhan nas ya ku jama'a qulu la ilaha illallah tuflihu ku faɗi la ilaha illallah za ku samu rabo fa inna quraishan mana'uni an uballigha risalata rabbi quraishawa sun hana ni in isar da sakon ubangiji na ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa uballigha risalata rabbi jama'a da kuka zo aikin hajji akwai wanda zai kai ni garin in je in yi wa'azi in faɗi saƙon Allah ƙurashawa sun hana ni a wannan rintsin fa annabi bai ce to saboda haɗin kai bari ya janye maganar tauhidi wadda dama ita ce matsala ba amma da ya samu dama sai ya aiko da sako akan tauhidi. yanzu in hayaniya ta hayaniya ta ce to shi kenan da Allah ku dan daina wa'azi akan tauhidi din nan da shirka dan asa tur Allah ya tsine wannan wa'azin albarka duk wa'azin da za a ce ai sassauci game da tauhidi ko aqida har masu wa'azin Allah la'ance su da haka ahli sunna ku tashi Najeriya kasuwa ce ta baje kolin aƙida kowa na baje kolin aƙida shi ba a ce yana kawo rikici ba yana kawo saɓani yana kawo rudani yana raba kai sai in ahli sunna zo ya ce ba shirka ne sai a ce raba kai kada Allah ya sa kai ya haɗu inda sai kai ya haɗu akan shirka dukkan da ya haɗu akan shirka to zai haɗu a cikin wutar jahannama khalidina fiha abadan saboda haka ahli sunna kusan wannan babu sassauci game da magana aqida ko lugal arabiya ka zo kana karantarwa in dai kai dan halal ne a cikin ahli sunna to akwai aqida a cikin lugal arabiya je ka samu al-imam al-allamatul hariri hariri malamin adab ne malamin nahawu ne malamin sarf ne karanta maqamat din shi a ciki zaka ga zankama take da me zankama take da aqida mulhatul i'rab nahawu ne da sarf da ilimin arubi a ciki amma zankama take da aƙida ga wani littafi wani profesa ne shi tun ma munasaba ba ta zo ba in dan fara muku albishirin shi gashi ce manahijul lughawiyyin fi taqrir al aqida tafarkin malaman lugha malaman lugha al arabiya wace hanya suke bi a cikin lugarsu suna tabbatar da aqida gashi ila nihayatul qarn ar rabi' al hijri tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi sallama har ƙarshen ƙarni na hudu malaman lughal arabiya lughal arabiya zai karantar da kai amma kuma ya zo sai ya soka aqida akai amma mu yanzu sai a zo nan a garin nan a cikin Congo campus 1984 aka samu wani alkali a garin nan ya miƙe a cikin Congo yana cewa a yi hankali da aƙidar mai risala a yi hankali da aƙidar risala idan ka mutu ka da wannan aqidar da ke cikin risala ɗan bid'a ne kai sai gashi kuma bayan shekara talatin ya fito wai suke kare risala kuma wai an saba wa risala mutane ku rinka soki su saboda kawai wai ahlus sunna suna son a basu kujera hajji ko suna son a basu kujera umara ko suna son an rubo da filaye a hada da su ko kuma wai suna son a yi kungiyoyin su rijista wai sai a ce wai a sassauta game da wa'azin aqida tur Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinuna so suke wai ka sassauta wai su ma su sassauta dama ba wanda yake suku suku wanda ya susuce irin mushriki ba magana sassauta dama mushriki tun farko a cikin su kurkucewa ike kai ne ka riƙe wuta to ba a son ka sassauta cewa Allah ɗaya ne ba compromise saboda haka ahlus sunna ku tashi ku karantar da aqida ko ina ku zuba littattafan aqida ku zuba karatun aqida a karantar ko ina saboda Najeriya kowa yana tallan aqidar shi duk inda za a je taro kowa zai miƙe faɗi muguwa aƙida da zaran ahlus sunna ta tashi ya faɗi magana sai a ce to shikenan zai kawo fitina in an zo tafsirin azumi kowa yana faɗin aƙidar shi amma ahli sunna ya faɗa sai a je a kai shi majalisar jama'atu nasarar islam ta tafsiri cewa ya kawo raba kan musulmi amma shi wancan yayi wa Allah ƙarya yayi wa annabi ƙarya yayi wa waliyai ƙarya ya kawo duk hayaniya amma shi bai kawo ruɗani ba sai ce eh to wai ai shikenan kowa da nashi amma shi ahli sunna ba nashi saboda haka ahlus sunna ba sassauci dangane da aqida shi yasa ko ga wannan babi da muka taho babi ne na fiqhu Imam Bukhari yana magana ne addu'a a sallah a ƙarshen dare amma da aka kawo hadisin aqida kun ga an buge ta aqida dan dama mu ita ce babban hajar mu shi nan bayan da malam ya karanto karatu mai tsawo zan fara ɗauko mana ne daga inda muka kwana a shafi na ɗari biyu da saba'in a mujalladi na biyu ce wa kala abu usman al-ansari ɗari biyu da bakwai ɗari biyu da bakwai ya ce wa kala abu usman al-ansari الإمام أبو عثمان الأنصاري يتي ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا malaman hadisi suna tabbatar da saukar Allah Ubangiji a kowane dare zuwa sama ta duniya min ghairi tashbihin lahu bi nuzulil makhluqina malaman hadisi da ke tabbatar da cewa Allah na sauka a ƙarshen dare amma fa ba sa kwatanta saukar Allah da saukar halittu wala tamfil ba sa buga misali wala takyif kuma ba sa kwatantawa bal yusbituna ma asbatahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai malaman hadisi na tabbatar da abin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tabbatar wa yantahuna fihi ilaihi kuma suna tsayawa a cikin abinda manzon Allah ya ainihin tsai da su zuwa ga inda ya tsai da su anan suke tsayawa wa yamurruna al-khabar as bi dhikrihi ala zahirhi? hadisin da ya zo kuma yana magana Allah na sauka malaman hadisi suna gudanar da shi a bisa zahirin shi waya kiluna ilmahu ila Allah sai su danganta al'amarin ilimin kuma yaya Allah yake sauka din sai su ce yana da Allah dan haka malaman hadisi ba cewa suke babu kaifiyar ba amma kaifiyar akwai ta shi Allah ya santa amma tunda bai sanar da musulmi ita ba to ba mu santa ba don haka sai a danganta a ce yaya din Allah ne ya san yaya don haka ba a cewa babu kaifiya sai dai mu ba ma kwatanta kaifiyar don ba mu sani ba kamar hanjinka in aka ce maka hanjinka inci nawa ne aka ce baka sani ba idan akwai likita da ya taɓa tsaga cikinka ya ciro hanjinka ya auna sai ka ce sai dai a je a tambayi likita to kai ba za ka faɗa mana ba ko kwatance ba za ka yi ba sai ka ce ba za ka yi rashin kwatantawa yana nuna babu amma baka sani ba don haka akwai kaifiya amma kaifiyan nan ilimi ne na Allah yaya Allah ke sauka shi Allah shi ya sani me yasa ba mu faɗa ba don Allah bai gaya mana ba mu sani ba amma kuma tun da yake yana sauka to muku ba za mu rashin kunya da shigantaka mu ce baya sauka ba mu ko ba za mu yi wauta da ka sassaɓa mu ce a'a rahama shi ce ke sauka in ka ce rahama shi ce ke sauka a wannan lokacin kafin wannan lokacin iskar da kake shaka da ruwan saman da ke sauka shi kuma azaba ce ko me rahama ce to dan me za a kayyade da cewa sai karshen dare kenan inda rahama ce na haka shi ne yake sauka da kanshi tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هكذا wasu siffofi da Allah ya faɗi ga kanshi daga cikin siffofin akwai cewa zai zo a ranar alkiyama zai taho a ranar alkiyama malaman hadisi na tabbatar da waɗannan siffofin kamar yadda suka zo a cikin maganar Allah da Allah ke cewa hal yanzuruna illa an Allah yo ai ba abin da suke saurare sai Allah ya zo musu yanzu ka biya ce an ya'tiyahumullah Allah ya zo musu yanzu wannan aya ta tabbatar da Allah zai zo kenan ko to malaman hadisi sun sun yadda da wannan fi bulalin min al-ghamami a cikin cincirin ainihin wato ainihin wato gajimari ko kuma hadari wal mala'ikatu hakanan ainihin mala'iku ma'ana abin da suke saurare shine zuwan Allah tattare da zuwan mala'iku wannan ayar tana tabbatar da Allah zai zo ko Allah ba zai zo ba tana tabbatar da zai zo to malaman hadisi sun yadda a tabbatar wa da Allah abin da ya tabbatar wa kanshi nan karatun mu ya tsaya an kaje ka saurari wancan kaset ka inda ba mu tashi yanzu ya ce wa ta'ala wa ta'ala kuma suna ainihin wato tabbatar da ko eh wa qawlihi ta'ala haka kuma wannan siffar da ta zo a cikin maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa ka zai zo da mala'iku sahu sahu mu'minu bi zalika kullihi mun yi imani da haka baki daya mun yi imani da Allah zai zo tare da mala'iku mala'ikun kuma sahu sahu me yasa alama ja'a a bisa yadda ya zo a ƙur'ani haka muka yadda bila kaifa ba tare da mun kwatanta ba falau sha'a an yi bayyana lana ya zalika la fa'ala da Allah so ya bayyana mana yadda zai zo da ya bayyana mana fanta haina ila ma ahkamahu dan haka sai muka tsayi zuwa ga inda Allah ya tsara iya inda Allah ya tsara ya faɗa mu ma nan muka tsaya wa kafafna anil ladhi yatashabahu sai muka kame bakin mu daga abin da yake da rikici shine menene mai rikici bai kwatanta yadda zai zo ba bai kwatanta yadda zai sauka ba in ka tafi zaka kwatanta dole a samu mai kuskure kuma dole kwatantawar wana da ta wana da ta wance da ta suwana ta sha bamban Karshe ne zai faru kenan ruɗani da rikici to tunda muka san cewa abinda Allah ya faɗi in mun faɗa ba ruɗani mun faɗa abin da Allah bai faɗi ba in muka faɗa zai jawo rudani sai muka ja baki muka shiru duk duniya babu mai son zaman lafiya irin ahlus sunna shine ahlus sunna ya yarda da rule of law wani irin law the divine law of Allah dokar Allah mai tsarki da Allah ya saukar da ita daga sama wadda ba ta da adulteration ba ta da pollution ba ba a gurɓata ta ba ba a rikita ta ba babu distortation ma'ana doka wadda take samfarera ahli sunna sai ya ce Allah ya ce ka ba eh to a tsaya a nan to idan da an fahimci ahli sunna ko haka ahli sunna yake a duk bangarorin rayuwa amma kullum kokari ake a ce ahli sunna shine mai santa da hankali shine mai santa da fitina shine mai son kaza amma daga cikin abubuwan da suka taimaka haka ko shine ahlus sunna a Najeriya ba sa zama vocal ba sa magana ai ta muku sharri ai ta muku ƙarya sai ku baki ku shuru kuma ku fito ku yi magana ku yi rubutu ku sa karatu yanzu ya kamata a ce duk anguwannin Zariya kaf ana karatun littattafan hadisi da tafsiri a kowace rana ba wannan karatu irin karatu galabaitaccen karatu wanda ka je ka samu ana yi tsakanin magariba da isha wasu tsofaffi sun zo sun zauna kwarab suna ta gyangyaɗi ba ba irin wannan ba karatu wanda zai motsa jikin mutane haka ya kamata baki ɗaya tunda su bikinsu na shekara ne kalan kuwa ɗaya ce za su yi a shekara to ku sauran shekaru gaba ɗaya sai ku tashi kuna karantar da mutane kuma kowa ya ga albarkar karatun da ahli sunna suke ala qillatin dan kaɗan ɗin ma kowa ya ga albarkar don wannan karatun shi ya haskaka ƙasar saboda irin wancan karatun jalli joga ɗin shekara ɗari nawa ana yin shi a ƙasar me ya ja ba abin da ya ja sai ƙara dafewa nan taɓa mutum ya ce ya haddace kaza ya haddace kaza ya iya kaza ya iya kaza sanda yake faɗin haka ma bakin shi wari yake yi saba wa karatun farko da yake nan saboda haka ku ji wannan magana inda Allah ya tsaye da mu muka tsaya nan abin da Allah bai faɗi ba muka san mun faɗa zai jawo rikici sai muka ja baki muka yi shiru akwai abin da ya bin doka irin wannan babu to haka fa ahlus sunna yake gaba ɗaya duk inda ka je ka samu ahlus sunna sai dai ba ahlus sunna bane kaza an hana eh ba zai ba kaza ba a ce an sai ja bakin sheshu sai ja hannun shi haka duk inda ahalin sunna yake haka yake da aka ahalin sunna ku tashi ku ta karantar da mutane yanzu wannan littafi saba'una hadisa mi'an nabawiya mi'a wa khamsuna hadisa na malam asaf ya ishi ahalin sunna su da'awa da shi a kowace anguwa don duk hadisin da ke ciki sahihi ne baka da matsala in ka sa bulugul maram kwan aka je wani wurin wallahi sai ka koma wurin ibn hajar din a cikin littafin shi a talhis habir ko a cikin fatuhul bari sai ka je ibn hajar ya ce wannan ya inganta lafazi kaza a lafazi kaza kai kanka karshen ta kaje ka rikice balle waɗanda zaka zo ka karanta amma an ka sa musu saba'un hadisa in an yi sallah asuba rike microphone minti goma minti sha biyar ka karanta musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka haskaka musu a bayyana aqida a bayyana tafarkin ahlus sunna a ji aqidan mu daga bakin mu amma sai kun shiru wani je ce kun ce kaza ku kuka ce kaza ku kuka ce kaza ku kuka ce kaza ko kuma hassada in an samu wani ya taso ya fara shikenan sai kuma ku yi rubutu dole sai yayi shiru ko bai nemi izinin ku ba a ina abubakar siddiq ya ku satifiket ya ce duk wanda zai karantar da addini sai ya je kun bashi izini saboda ku ne ahlus sunna ahlus sunna ku tashi ku yada wannan addini shi izzan mu bayan shi ba mu da wata izza ku ne ake sa rai duk wani abu da aka yi wa addinin musulunci na tsogala ku ba da ansa waɗannan sun ja bakinsu sun yi shiru kullum ta kama za su iya karkata su haɗa kai tare da kafirai a shirye suke to ahlus sunna dole ku zama kuna da istiqama Allah yake cewa annabi shi fastaqim kama umarta wa man taba aka wala tafaqahu ku tsayu akan hanya da kai da waɗanda suka tuba suka bi ta karkace to za a zo karkatar da ku kujerun hajji ne geran kunu ne a tamfar sallah ce za a kawo muku zabi ne za a kawo muku kaza ne duk za a yi kokarin a karkatar da ku dan dai dan dai ku ba baki ku shiru su su yana kamtini sun bi sarki suna shan daula amma ku ne ake dan an baku kuna magana to akwai matsala haka kowa ya tashi ya zama yana da sana'a yi shine dalilin da zai sa ba za a hallaka ka ba don za a bullo maka ta can ba a nasara ba a dawo ta nan Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan ثم روى بسنده عن إسحاق بن Alhanzali, الحنظلي sa'annan sai shi wannan malami abu usman al-ansari sai kuma ya ruwaito da isnadin shi zuwa ga babban malamin nan ishaqa dan ibrahim Alhanzali, shi ne wa kenan ishaqa dan rawiya na fata an gane ishaqa dan rawiya da kake jin ake cewa Ƙala sai yace qala lil amir abdullahi ibn tahir wani sarki mai suna abdullahi ɗan fahir ya ce da ni in ji wannan malami malami ne na sunna abokin imam ahmad dan hanbali ya ce wani sarki ya ce da ni ya a ya ako ala ta malam baban yakubu hadal hadisin da zai tarunahu an rasulullahi sallallahu alaihi wannan hadisi da kuke ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yanzu rabbuna kullu lailatin ila sama'id dunya kaifa yanzilu sarki ne yake tambayar malami wannan hadisin da muke jin kuna ruwaitowa ubangijinmu na sauka kowane dare shin yaya Allah yake sauka ne ala gafarta malam kala sai malamin ya ce kultu sai na ce a azzallahu amir Allah ya ƙara wa sarki ɗaukaka la kwanu li amrin rabbi kais ai al'amarin ubangiji ba a cewa kais yaya inna ma yanzilu bila kais ai Allah yana sauka ne ba tare da kaifiya ba ma'ana ba tare da kaifiya sananniya a wurin mu ba zai zo ya fassara da kai insha Allah ثم روى عن أحمد بن سعيد الرياطي قال حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات sannan sai shi malam abu usman al-ansari ya sake ruwaitowa da isnadin shaharwa yau zuwa ga ainihin wato ahmad dan sa'id ar-riyati yace na halarci fadar sarki abdullahi dan bahir a wata rana wa habara ishaq ibn rawiya sai ishaq dan rawiya ya halarto fasu ila an hadisin nuzul sai aka tambaye shi game da hadisin saukar Allah maɗaukakin sarki a sahihun huwa hadisin ingantacce ne qala na'am malam ishaq dan rawiya yace kwarai da gaske faƙala lahu ba'adu quwadi abdullah wasu daga cikin dogarai na wannan sarki abdullahi sai suka ce ya a aba yaqub ta malam atazumu anna allah yanzilu kulla lailatin yanzu kana nufin ka ce allah na sauka kowane dare qala na'am yace i yace i qala yace kaifa yanzilu to shikenan tunda ka yarda allah na sauka kowane dare to yaya yake sauka faƙala lahu ishaq sai ishaq ya ce usbituhu da farko dai tukuna ina tabbatar da shi Allah a sama ina tabbatar da cewa Allah yana sama hatta asifalakan lakan nuzul har sai na tabbatar maka da cewa yana sama an gane asbithu fawq haka ne asbithu fawq ka fara tabbatar min da cewa yana sama tukuna ka yadda yana sama sannan in siffanta maka yadda yake sauka faƙalar rajulu sai mutumin ya ce usbituhu fawq in tabbatar da shi a sama ma'ana yana da shakka ne shi mai tambayar wannan bafadar shi malamin ya san wannan fada da yadda Allah a sama yake ba kuma yake tambaya to yanzu ka yadda hadisin sahihi ne yace eh. yanzu ka yadda kenan Allah na sauka eh to ya yake sauka sai yace ka fara tabbatar mini da cewa ka yadda Allah na sama tukuna sannan tabbatar maka da yake sauka yadda yake sauka sai yace ce ni din tabbatar da cewa Allah na sama jab di jab to amsa ita ce inda ba za ka yadda yana sama ba dan me za a siffanta maka yana sauka ba wanda ke sama bane yake sauka kasa daga inda yake wannan hadisi yana nuna mana malaman salaf suna zuwa fada ko ba sa zuwa suna zuwa gidan gwamnati ko ba sa zuwa so ba dukkan zuwa gidan gwamnati ne ko fada za ka yi condemning ba shi yasa manya-manyan malamai irin su al Shaukani al-Imam suka rubuta littafai yace ma rawahu asatin an hukum ad-dukhul ila as hadisan da manyan malamai suka ruwaito game da hukuncin shigar malamai wurin sarakuna wannan yace qat'ul mira yanke jayayya fi dukhuli ila al-umara game da shiga wurin malamai littattafai ne malamai suka rubuta wurin sarakuna annabi musa yana zuwa fada ko baya zuwa matsalar zuwa fada ko zuwa gidan gwamnati ba shi ne aibi ga malamin sunna ba amma me ya kai shi in ya je kwaɗayi ne to wannan ya zubar da kai shi amma ya je isar da saƙon Allah ne wannan daidai ne kana sa rai yadda kai talaka kake zuwa wurin karatun bukhari nan kullum sarkin zazzau zai zo ko sarkin kano ko sarkin katsina ko sarkin musulmi zai yi zo zai yi ba sai ya zama ka samu dama da za ka je ka tsayu ka isar mishi da saƙo shehu usmanu dan fodiyo da awashi ta farko ta yaɗu ne a gidan sarkin gobir yana ƙauyensu yana da'awa sarki ya ji labarin da'awar ya ji ta mai sai ya ce ya taso daga ƙauye ya dawo birni da ya dawo birni sai aka ce gashi nan ya zauna a cikin fadar sarkin gobir a cikin fadar ya zauna ba wa jangwarzo a nan yake karantar da bawa jangwarzo a nan yake karantar da jama'a kanne da 'ya'ya siya kudu da na fata da waye duk a hannun ɗan hodo suka karatu a hannun shi suka sauka saboda haka ku rinka tantancewa ba wai kawai ku ne wa malamai bita da kulli ba a an ga malam ya je fada shi kenan ya zube me yasa annabi Musa bai zube maka ba shi bai je fada babban kafiri ba ko Musa bai je fada Fir'auna ba to amma me ya kai shi ya je wa'azi ya je da'awa ko kun fahimta jama'a a nan yanzu shi al'imamu ishaqa ɗan rawu ya je fada ne sarki ne ba fada ne wane ne sai ga tambaya tambaya kuma game da aƙida don an san su aƙida ne na fata an gani inda an san malamin bid'a ne yana zuwa shi kenan me za a yi karanta cikin littafin hadisi tadribin rawi ikhtisar ulumul hadith ulumul hadith ma'rifatu ulumul hadith malamin a wata ran da ya je gaban wani sarki ya je sai zauna ya zuguyi haka suke yanzu ne zauna ya zuguyi alaba ta malam yau ba za a yi wa sarki hadisi ba ne sai ɗaga kai ɗaga kai dama su ƙarya suke yi shikenan kawai sai ce ya ga sarki yana wasa da tantabara a hannu ci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kwararo hadisi ingantacce annabi ya ce ba a wasa sai da doki sai da kaza sai da kaza sai ce sai da tantabara aka kawo kudi aka ba shi ya tafi yana shaida yana tafiya sai shi sarkin ya ce ina shaida ga Allah kiyaye shi kiyaye matsaryaci ne tantabarar banza ya ce ku je ku yanka ta su sun san haka sun san haka na gaya muku anan wani babban sarki ne a ƙasan nan ɗan shi yake gaya mini na yi mamaki ne za mu je sallar juma'a ba anguwanmu ba ce ban san ina ne wurin ba na duba sallar juma'a ne sai na ce mu tsaya nan sai ce a kai mu je gaba akwai masallaci na ce a ga masallaci Allah sai <laughs> ce ai algatu malam mu je je gaba sai da muka da muka zaune muna zaune sai ce ai waɗannan manta ne in magariba to sai ga sun dan kewa kyallan nan suna ta dan rangaji haka <laughs> sai an sani tunda ba a wani ya zo ya ce mashirmanta ne in magariba ta sai sai aje suna taran gaji haka ya ce don haka ya ce mu je can gaba shikenan muka dawo shi ne hira ce na ce a ah, amma ranka daɗe ya ce eh abin ya bani mamaki ah, kamar ya ya ce ah, kana mamaki fahimtar ne ai ya ba mu ba da muke yawa ko ina iyayenmu ma da ke zaune a waɗannan fadojin sun san gaskiya kuke faɗi amma abin da ya sa ba za su bi ku ba saboda ku ba za ku yi sassauci ku kare abin da suke yi na ƙarya ba amma waɗancan za su kare su akan ƙaryar da suke don haka tun da maƙaryata ne za su goyi bayan maƙaryata don haka sai suke mara musu baya ce duk abin da kuke cewa ba kyau kuna ɓata lokacin ku ne iya sun san babu kyau amma ba su shirya su bi daidai ba ga kuma wasu malamai da su ma su shirya su daidai ba shine sai suka haɗu sai su jawo musu ayoyi da hadisai su yi justify musu ayyukan da suke yi dan sarki ne katafaren sarki a ƙasar ne yake faɗin haka to kun ga ahlus sunna ku tashi ku isar da sako san ku daina jin tsoro duk wata barazana a daina muku barazana in eh, shi'a sun yi kaza in yan kaza sun yi kaza ku tashi ku kuka yi ku kuka yi kun tashi yada aqida ku an hana ku ba wanda ya sai hana ka ba wanda ya sai hana ka ku tashi ku faɗi gaskiya ku tashi ku faɗi aqida ku mutanen Najeriya a shirye suke kun faɗa musu gaskiya ba su bi in kuma kun yi shiru da ku faɗa ba mabarnata ba su bi za su su faɗa musu ɓarna su faɗa musu ƙarya kuma su bi sanda muka zage muna yin rukuya wurin mu suke tahowa yanzu da kowane dan ma habba ya babba ya shigo rukuya wurin shi za a je mutane ne suke zaune ba komai a hannunsu in ka zo duk abin da ka miƙa min sai su karba Allah madaukakin sarki ya taimaka qala ishaq sai imamu ishaq dan rawiya yace qala Allahu azza wa jalla Allah bai ba da daukaka yace wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu فقال الأمير عبد الله سيسركي عبد الله يتي يا أبا إسحاق أنا جافت تمالا بابن يا أبا يعقوب يا بابن يعقوب هذا يوم القيامة وأيضا آية بكي وجاء ربك والملك صفا صفا رانا القيامة فقال إسحاق سي إسحاق يتي أعز الله الأمير الله يكارا وسركي مرتبة man ji yawmal manyan man yamna'uhu yau wanda duk zai iya zuwa ranar alkiyama a yau ne zai hana shi ya zo kaga wannan yana nuna su ma sarakunan ba kadagirai ba ne kawai sun zauna ana ɗaura mishi laya yana ɗaura a kwankwaso kafin ya fito ko kuma yana soka wata laya a kunnen shi kafin ya fito ma'ana su kansu sarakunan suna koyon karatu tun da gashi har malami ya faɗi magana sai ya ji hujjar da malamin ya faɗi yana da magana a kai sai ya kawo cewa ai aya kaza kaza ta ce sannan malamin ya ce in dai har Allah zai zo a ranar alkiyama me zai hana shi ya sako ya zo daga sama ta bakwai zuwa ta ɗaya babu waɗannan maganganu duk da su nan zaka je ka same su a cikin wannan littafi ne aqidatu ashabil hadith na fata an gane aqidatu ashabul hadith wa qawluhu yanzu malam zai fara fassarar maganganun can na ishaq dan rawiya yace maganar da yace wa yakiluna ila Allah wa yakiluna kun tuna san da ya faɗi wacce magana ko wacce magana Abu Usman al-Ansari yake faɗinta. me ya fassara cewa suna danganta ilimin saukar Allah ga Allah ɗin? ya'ani ilmal kaifiya wato sanin yara Allah yake sauka la yubhasu fiha ba a bincike game da wannan li'anna al-kayfiyya tatawaqqafu 'ala al-mushahada saboda kaifiya ba za ka iya kwatantawa ba sai in ka gani wallahu ta'ala la yura duniya. dunya Allah kuma ba a ganin shi a duniya duk wanda ya ce ya ga Allah a duniya zindiki ne ƙarya yake yi. ba a ganin Allah a duniya amma ana ganin ashbahu iblis ana ganin fatalwa ta iblis ana ganin dodorido na iblis ya zai ce maka shine Allah in ka bata karanta siro alamin nubala al-imam az-zahabi sai da ya kawo tarihin sidi abdul qadir radiyallahu anhu a inda shaytan ya so mishi irin wannan yazo yana zaune sai ya ce ya abdul qadir ana Allah shi ne Allah sai abdulkadir ya natsu yace anta allahu allazi la ilaha illa ant sai ya shiru allahu allazi la ilaha illa ant sai ce ikhfa aduwallah yace tarwatse ka ba wuri makiyin Allah sai ji ya tafi yana dariya yana cewa Allah kubutar da kai daga makirci na saboda imaninka yace amma na ɓatar da dawa ta wannan hanyar yawwa don haka ba wai kawai daga ya zo ya ce shi ne kaza sai ka yadda ba a shi nan haka ba a gan shi a kano ba mu san ko kana sun daina wannan shirman ba amma a madabo limami yana cikin limanci wannan magana ina yin ta wajen shekara talatin ne sai ga kawai ya jawo da baya ya shiga cikin sahun farko sai ce manzon Allah ne ya zo ya karbi sallar sai kai mamaki na'am zai ga wani ne ya zo da alkyabba da kakakakaka ya ce mishi manzon Allah saboda babu tamizi yan ma ya dabba ne ɗimuwa ta yi yawa duk wanda ya zo ya ce maka shi manzon Allah ne sai ka yadda duk wanda ya ce maka shi Allah ne sai ka yadda daga nan addinin ka zai lalace haka siddan yanzu wani ya zo ya ce maka babanka ya ce ba ni dubu goma sai ka ɗiba ka bayar abu na farko ne za ka yi bincike mutum ce kawai shi kenan ni ne Allah shi kenan sai ka yadda sai a zo kuma wai ana shafar tabarrukin wannan wai ya ga Allah hadisi ne sahihi cikin musnadul imam ahmad da sahih muslim annabi yace innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu haka duk wanda ya ce ya ga Allah a duniyar nan ƙarya yake yi ba a ganin Allah a duniya wa قول إسحاق بن راوية هكذا ما بني إسحاق بن راوية إنما ينزل بلا كيف da ishaq dan rawiya yace Allah na sauka ba tare da mun kwatanta ba ya'ani bila kaifa ya'lamuhu al-ibad wato ba tare da kwatanta yadda yake saukan ba bayi ba za su iya sani ba wa illa fa fi haqiqati al-amr in ba haka ba a gaskiya al'amari lahu kayfiyatun sauka din ta Allah tana da yadda take faruwa sai dai ya alamu Allahu ta'ala Allah ne ya sani mu ba mu sani ba ina fata an gane kamar yadda misalin da ne a ɗazu hanjinka yana da tsawon mita kaza ko inci kaza ko kaza kaza hakika yana da wannan kididdigar. amma yaya ne baka sani ba saboda haka ba za ka iya kwatanta ba don haka saukar Allah tana da kaifiya amma ita kaifiyar sananniya ce a wurin Allah amma mu ba mu sani ba قال أبو سعيد الدارمي الإمام أبو سعيد الدارمي ونبضل مالمين واندسك زامني لا دسو الإمام البخاري أبو كان جوناني ما يكي تشوى فمما يعتبر, يعتبر به من كتاب الله في النزول فمما يعتبر به min kitabillahi fin nuzuli na daga cikin abubuwan da ake ɗaukan su a riko da su a littafin Allah game da saukar ubangiji wa yuhtajju bihi alaman man ankarahu a kuma kafa hujja ga wanda yake inkari qauluhu ta'ala magana Allah maɗaukakin sarki da yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah me suke saurare ne in ba Allah ya zo musu ba fi zulalin minal mala'ika fi zulalin minal ghamami wal mala'ika a cikin ainihin wato ma'ana cikin gajimari na hadari da kuma mala'iku mana Allah maɗaukakin sarki zai zo a lokacin da zai zo yanayin yadda zai kasance zai kasance kamar hadari ne ya turnike sannan sai kuma mala'iku su ma za su zo tare da Allah maɗaukakin sarki to shi ne darin yake cewa na daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su a littafin Allah game da saukar Allah shine wannan ayar domin cewar zai zo ɗin to dalili ne akan zai sauka amma ba za ka iya gane haka ba sai ka yarda cewa a sama yake to cewar zai zo din dalili ne akan zai sauka don in bai sauka ba din cewa zai zo don haka zuwan dalili ne akan saukar wa qawli ta'ala da kuma magana Allah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa hadha yawmul qiyama sai darum yace kaga wannan a ranar alkiyama kenan fallazi yaqdiru ala nuzul yawmul qiyama min as-samawati kulliha lil fasl bayna ibadihi qadirun an yanzila kulla lailatin min sama'in ila sama'in Allah da ke da iko a ranar alkiyama ya sauka daga sammai gaba ya taho wurin bayi domin ya hukunci a tsakaninsu yana da ikon sauka a kowane dare daga wata sama zuwa wata samar Allah yana da wannan iko fa in raddu qawla rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi nuzul malam darimi yace to idan ka ce musu manzan Allah ya ce Allah na sauka sun yi musu sun yi raddi sun mai da martani kuma ba ya suna una bi qaulin lahi azza wa jalla to ya ba su da magana Allah mai buwa da daukaka ya ba su da waja a rabbuka ya ba su da wannan aya hal yanzuruna dukan ayoyin na tabbatar da cewa Allah zai zo kuma zuwan ba zai yi ba sai ya sauka to in ka kawo hadisi sun ce ba su yarda da hadisin ba to aya fa ko kun fahimta jama'a wannan magana tana nan a cikin radda Usman ibn Sa'id alal jahamiyya raddin al-Imam darimi da ya ga ainihin jahamawa jahamawa su ne waɗannan mutane da ke ta'awilin siffofin Allah a ce Allah zai sauka su ce rahama shi ce za ta sauka Allah na sama su ce al'amarin Allah ne a sama Allah na da hannu su ce a ƙarfi ake nufi su ne jahamawa Dan kar a ce maka jahamawa a zo a fadda tunaninka a ce maka wasu mutane ne shi wannan da ke cewa wasu mutanen ne ɗaya daga cikinsu ne na sai ce fa hadhihi al ahadith kaga waɗannan hadisai qad ja'at kulluha dukkan su sun zo wa aktsaru minha mafi yawancinsu su sun zo fi nuzulir rabbi tabaraka wa ta'ala game da saukar ubangiji mai albarka da ɗaukaka wa ala tasdiqiha wal imani biha adrakna ahlal fiqh game da yadda da su da gaskata su muka samu malaman fiqhu duk wasu malamai masu fahimta walbasar, da malamai masu basira min mashayikhina daga cikin malaman mu a haka muka same su in ji imamu darimi in ji malaman farko haka aka same su akan wannan aƙida cewa Allah zai sauka kuma an yi imani da waɗannan hadisai an gaskata su la yunkiruha minhum ahadun babu wani ƙwaya ɗaya da ke musu waɗannan hadisai wala yamtani min riwayatiha kuma babu wani abu da ke hana a ruwaici hadisan kun san abin da za ku ji suna cewa sai su ce a daina faɗin irin waɗannan hadisai hadisai ne mutashabihai hadisai ne masu rikici a ba abin da ke hana ambaci waɗannan hadisai hatta zaharat hadhihi al-isaba har sai da aka samu wannan kungiya ta bayyana ita ce ƙungiyar mu'tazila ƙungiyar jahamawa waɗannan waɗanda suka haɗu akan ko su musu gaba ɗaya ko su ta'awili mu'tazilawa musu suke gaba ɗaya jahamawa kuma sai su ta'awili ƙarshe dai sai zama an yi ihdarin saƙon ko kun fahimta wannan ya ce babanka ya ce ka bani naira dubu kaza an fahimta sai ka buga mahaifinka waya sai tabbatar da maganar me rage sai ka bayar sai in baka da su sai ka bada uzuri sai kuma ka zo kana tambayar wani wanda ya faɗi saƙon bayan ka tabbatar fa to yanzu eh ba da dubu goma to kamar yaya a wani hali kai ka baro shi a ciki bayan ka tabbatar da magana kake tambayar wani haka ake mana yanzu aya ce da hadisai muka karanta ba mu muka faɗa ba ka tabbatar aya ce ka tabbatar hadisi ne sai kuma ka zo kana ce mana to yaya don haka mu'tazilawa suna inkari jahamawa suna ta'awili wanda zai ta'awili sai ya ce a ba dai dubu goma ba ba yake nufin bashi ba yana nufin in aika mai da gaisuwoyi nau'i nau'i guda goma kaga ka karɓi saƙon amma kai ne an tawili daga ƙarshe da wancan da ya musu da kai da kai tawili za a aika da kuɗin me makasudi dama aika da kuɗi to duk abin da aka aika da shin ba kuɗin nan ba aikin banza ne saboda haka an ce maka Allah na sama duk wani gwanan goso da za ka yi matukar baka yadda Allah na sama ba to da kai da wanda duk wani ta'awuli duk makaryatawa masu karyatawa ne ce haka muka samu alamu ba wanda yake musu har sai da aka samu waɗannan ƙungiya sun fito fa'arabat asara rasulullahi sallallahu alaihi sai suka zo suna karo da asarai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi raddiha wajen tunkuɗe su wa tashammaru li daf'iha li daf'iha bi jiddi kuma suka nannade hannun rigar su da wandunan su domin tunkuɗe waɗannan hadisai da gaske faƙalu sai su ce kaifa muzulihi yaya ike sauka ƙulna sai mu ce lan nukallaf kaifiyata nuzulihi fi dinina mu ba a kallafa mana sai mun kwatanta yadda yake sauka a addinin mu ba wala ta'qiluhu qulubuna kuma zukatan mu ma ba za su iya fahimta ba tunda ba a kwatanta mana ba walaysa kamithlihi shay'un min khalqihi daga cikin halittun Allah babu wata halitta da ta kama da shi fanushabbihu minhu fi'lan balle mu ce aikin Allah yayi kama da nawani ba za mu iya faɗin haka ba don ba wanda ya kama da shi don sai in kamata ya ɗaya sannan kamannin aiki zai ɗaya to babu wani bawa da yake kama da Allah balle a ce kamannin aikin shi ya yi kamanni da aikin Allah ko kamannin aikin Allah ya yi kamanni da aikin shi aw sifatan bi fi'lihim ko bi fi'lihim wa safathum walakin haka ne laisa ka mislihi shay'un min khalqihi fa nushabbihu minhu fi'lan aw sifatan bi fi'alihim babu wani wanda halitta wanda yake kamar Allah balle kwatanta aikin shi da aikin Allah ko kuma wani wanda siffar shi ta daidai da siffa Allah bare mu kwatanta aikin shi da ayyukan Allah ko ayyukan Allah da ayyukansu an an fahimta wa sifatihim ko kuma mu kwatanta siffarsu da siffa Allah walakin yanzilu bi qudratihi sai dai muna cewa Allah yana sauka da kudrar shi wa lutfi rububiyyatihi da kuma tausasawar ƙarfin ikon shi na ainihin rububiyya kaifa ya sha'u yadda ya so haka yake sauka falkaish min ghairu ma'qul dan haka kwatanta yadda Allah yake sauka ba abu ne da za a iya fahimta ba amma wal imanu bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi nuzulihi wajibun yadda da maganar da manzon Allah ya faɗi game da Allah na sauka dole ne wala yus'alu rabbu amma yaf'alu ba a tambayar ubangiji game da abin da yake aikatawa wa kaifa yaf'alu amma yaf'alu wa kaifa yaf'alu ba a tambayar ubangiji game da yaya yake aikata kaza me yasa ya aikata kaza wa hum yus'aluna amma su bayi ana tambaye su li'annahu al-qadiru ala ma yasha'u domin Allah mai iko ne akan abin gidda ya so inna Allah qadirun ala kulli shay'in amma abinda malam yake nufi anan Allah abin da ya so ya aikata yana da ikon ya yi shi ba kadai abin da yake so shi yake da iko ba duk abin da ya so ya aikata yana da iko ya aikata shi ina fata an gane wa inna ma yuqalu bi fi'l al-makhluq ad-da'if alladhi la qudrata lahu illa ma aqdarahu Allah ta'ala alayhi bawa mai rauni wanda yake halittar shi aka yi wanda bai da iko sai ikon da Allah ya bashi shine ake tambaya a ce kaifa yasna'u wa kaifa kadara ta yaya yake aikata kaza ta yaya samu ikon kaza yanzu aka ce mutum ya tashi sama sai a ce ta yaya ya samu iko amma aka ce Allah na sama sai ka ce ta yaya kai ga sama shine mai iko to amma mutum da sai an bashi ikon shine sai kana mamaki yaya aka yi wane ya iya tashi walau kad amantum bi rabbi ala arshihi malam ya ce da kun yadda da cewa Allah ya daidaitu a saman al'arshe shi wartifa'uhu fawqa as-sama'i as-sabi'a kuma kun yadda Allah ya ku a saman sammai ta bakwai bada'an tun farko iz khalaqaha tun da ya halicci sammai ɗin, ka imanin mu'mini na bihi kamar yadda sauran mu'minai suka yi imani da cewa Allah yana saman sammai tun tuntuni la kunna lakum da sai mu ce da ku laisa nuzula domin sama'in ila sama'in bi ashadda alaihi sauka Allah daga wata sama zuwa ga wata sama to ba shi yafi tsanani dare shi ba fiye da daidaituwar shi a sama wala a ajaba ba shi yafi ban mamaki ba ministiwa ihi alaiha fiye da daidaituwar shi a sama din inda kun yadda yana sama to da sai mu ce muku to ai yadda yana sama da yadda yana sauka ai duk abu ɗaya ne kuma in har kana shakka ne game da saukar to ai saukar ba ta fi ban mamaki ba fiye da daidaituwa a sama don haka in kwakwalwarka ta iya ɗaukar ya daidaitu a sama to abu ne mai sauki ta ɗauki cewa yana sauka ministiwa alai hawa to daga daidaituwar shi da ya a sama in bada an tun da ya halicce ta tun farko sakama kadara alal ula kaifa ya kadiru alal ukhra kaifa sha'u kamar yadda Allah yake da iko da ya yadda ya so ya daidaito a saman haka kuma yake da iko ya sauka daga saman a sadda ya so وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أي مجمر من ظن الله ديتي الله ناسوكه ba ta fi ban mamaki ba fiye da maganar da shi Allah ɗin ya faɗi cewa ba abin da suke saurare sai Allah ya zo musu waɗannan maganganun ɗaya ba ta fi ɗaya ban mamaki ba in har ka yarda cewa Allah zai zo ba ka yi mamakin yadda Allah zai zo ba sai kake mamakin yadda Allah zai sauka to ya ayyukan Allah ne ko kun fahimta jama'a yanzu ku ɗauki ƙaramin misali na halittu fa walillahi masalul a'la yanzu da bature ya rikita kwakwalen duniya da kere-kere na fasaha idan yanzu a haka nan da muke a nan yanzu aka ce duk abin da muke yi yanzu dinnan muna wa'azin nan ana jin mu a pentagon a babban gidan tsaro na Amerika, ba wanda zai yi musu me yasa saboda sun gama rikita tunanin mutane da fasaha yanzu bai kamata ka rikice tunaninka ya rikitu game da ikon Allah ba me kake mamaki Allah maɗaukakin sarki bai da ikon ya rinka sauka ɗin ko kwaya kake gani haƙiƙanin al'amari wallahi ba mamaki suke ba haƙiƙanin abin mun fara tattaunawa kuma za mu ƙarasa tattaunawa a karatun nan namu imma a yau imma karatun gaba insha Allah wato kwakwalansu ne suka kasa bambance ayyukan bayi daga ayyukan Allah Allah na sauka to sai a ce bayi ma suna sauka to sai wani ya ɗauka to tunda an ce sauka can sauka nan to duk ɗaya ne ya manta can an ce Allah nan kuma an ce bayi yanzu dubi bawa ya ɗaura agogo a hannun shi agogon yana da hannu sai ce hannun agogona ya karye haka ne a jikin hannunka da hannunka da agogonka duk sunan hannunsu hannu amma wannan bai sa hannun ya yi iri ɗaya ba to balle hannunka kai halitta da hannun Allah mahalicci ashe ba abu ne mai mamaki ba tun da dai yanzu cewar agogo na da hannu ba dalili ne akan ana kwatanta agogo da mutane ba to cewar Allah na da hannu ba dalili ne akan ana kwatanta Allah da mutane ba suna ne kawai ya ɗaya ƙur'ani ya kiraye Allah Al-aziz ya kiraye kuma wani mai sarauta a misra aziz yana nufin takwarorin juna ne ko ɗaya saboda haka malam yake cewa wa qauluhu ta'ala to da maganar Allah da yake cewa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa falamma qadara ala ko falamma qadara ala hadha yaqdiru ala zaka tunda dai har Allah madaukakin sarki yake da iko akan ya zo to kuma yana da iko akan ya sauka fa hadha natiq min qawli azza wa jalla wannan ita ce maganar Allah madaukakin sarki wa zaka mahfuz min qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wancan kuma shine abin da aka samo daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi akhbarin da labarai laisa alaiha gubarun waɗanda babu wata ƙura akai ka yadda qur'ani ya ce wa ja'a to ka yadda hadisi ma ya ce yanzu mana in dai har siffantawan ne eh kake tsoron ce Allah ya sauka sai a ce to ka yadda da qur'ani zaka ce eh. yanzu da Allah ya ce wa ja'a rabbuka haka kuma ya ce idza ja'a idan nasara Allah ta zo to nasara Allah ka yadda da zuwan ta eh to ka yadda da zuwan Allah eh kaga nan ka yadda da zuwan zatin shi can ka yadda da zuwan siffar haka ne sai kuma ya ce ja akal munafiquna idan munafikai suka zo maka ƙur'anin shi ne ya amfani da ja'a a nan ya amfani da ja'a a can ya amfani da ja'a a can amma kwakwalwarka ta iya ɗaukan cewa maji'in Allah maɗaukakin sarki a waɗancan ayoyi da maji'in munafukai a wannan ayar ba iri ɗaya ba ne kuma duk ƙur'ani ne to sai ake ce maka to haka wancan qur'ani ne wannan kuma daga annabi aka samu hadisai ne kuma waɗanda ba wata ƙura a kansu fa in kuntum min ibadillahi almu'minina lazimakumul imanu biha kama amana bihal mu'minuna Da haka in dai ku bayan Allah ne mumine na gaskiya wajibi ne ku yi imani da waɗannan hadisai da ke cewa Allah na sauka kamar da mumine suka yi imani da su wa illa in ku har ba ku yadda da waɗannan hadisai ba fasarruhu bima tadmurun ku tadmurun ku ainihin fito ƙarara ku gaya mana me kuke ɓoyewa ne me ba kwa son ku faɗi in ba ku yadda ba ku fito ku faɗa ku daina kauce-kauce wada'u hadhihi al-aghlutat ku bar irin waɗannan maganganu waɗanda suke kasassaɓa ne yau ka faɗi kaza gobe ka faɗi kaza fito ƙarar ka faɗa mana me kake nufi allati taluna biha alsinatakum waɗanda ainihin wato kuke ta karantawa harsunanku ko alsinatukum harsunanku suke ta faɗi fala in kana ahlul ilm ahlul jahl fi shakkin min amrikum idan har jahilai suna shakka al'amarinku ba su gano ku ba fa inna ahlul ilm min amrikum la ala yaqin masu ilimi suna da yaqini akan al'amarinku wato abin da wannan magana take cewa ya ku waɗanda kuke musu siffofin Allah ku fito karara ku faɗa mana me kuke nufi ne ku daina wannan kauce-kauce ku daina kawo rudani idan kun yadda ku ce kun yadda in ba ku yadda ba ku ce ba ku yadda ba domin duk wannan kauce-kaucen jahilai ne ba su san ku ba amma malamai sun san irin ku shine maganar nake faɗi da su sai ku tambaye su ko ka je na karatu sai ce maka jahamiya ko mu'tazila sai ce maka wasu mutane ne a da shi ɗin ɗaya daga cikin su ne me ne? menene jihamiyanci bidiyoyi ne suka faru game da siffofin Allah maɗaukakin sarki ba bidiyoyi ne a fiqhu ba wannan aka ce Allah yana da siffa kaza sai ce a'a bai yadda ba wannan aka ce Allah yana da siffa kaza sai ce a'a ko dai a ce kaza mana wancan ya ƙaryata wannan ya tawili malam ce to in jahilai ba su san al'amarin ku ba malamai sun sani wannan magana al'imama Usmanu ɗan Sa'id ad ya faɗe ta a shafi na saba'in da tara zuwa tamanin, a cikin littafin shi mai suna ar Alal Jahamiya. yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu da rubuta wannan littafin ar Alal Jahamiya, al-Jahmiyya darimi mai sunan ad-Darimi abokin Imam bukhari ne jama'a kun ji fa tun wancan lokacin ake ɗauki ba daɗi da su malaman sunna ba su yi shiru ba me yasa saboda sun bayyana bid'a haka duk wanda ya bayyana bid'a yanzu dole ne malaman sunna su tashi su bayyana kaza da wane ya bayyana bid'a ne in kuka shiru tsoron bakin jini da tsoron zagi abin da zai faru fitina sai ta ci ku Allah ya kyauta wa qala abu amr at-talammaki al imam abu amr at-talammaki shi ko cewa yake ajma'u ya'ani ahlus sunna wal jama'a malaman ahlus sunna da jama'a sun haɗu ala anna Allah ya'ti yawmal qiyama Allah zai zo a ranar alkiyama wal mala'ikatu saffan saffa mala'iku ma za su zo sahu sahu li hisabil umam wa ardiha domin hisabi ga al'umma da kuma gabatar da al'umma ɗin domin ranar lahira abubuwa ne za su faru nau'i biyu wani in aka kawo shi sai an yi mai hisabi a gaban Allah ne sai an bincike shi gaba ɗaya wani kuma za a zo da shi ne sai Allah ya ce ku wuce da shi aljanna wani a zo da shi sai Allah ya ce ku yi wuta da shi fala nuqimu lahum yawmal qiyama wazana dan haka wasu ard ne wasu kuma hisab ne to malaman ahli sunna sun haɗu akan cewa Allah zai zo a ranar alkiyama mala'iku ma za su zo sahu sahu ba don kuma ba don hisabi da ba wa al'umma da kuma gabatar da al'ummar yaya Allah zai zo sai malam ya ce kama sha'a wa kaifa ya sha'a kamar yadda ya zo kuma yadda ya so haka zai zo qala ta'ala Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah an ya'tiya humullahu في ظلل mala'ika الغمام والملائكة وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا سوما لمن سلفا ba ayoyi ne suke ta jibgowa ana kabbara ba A'a aya ɗaya ce ko biyu kyakkyawar fahimta ce suke da ita saboda tsarkin zuciya za ka ga har yanzu duk wanda ya kai ya komo sai kawo waɗannan ayoyin malaman salaf ba sa ƙarya zai ce ga ayar don wani so yake sai an jawo wasu ayoyi waɗanda za su rikita kan shi tukuna a'a malamin salawun lokacin sai in ka ce hujja sai ce maka qul a'udhu bi rabbin nas cha ah, wannan ya karatun yan islamiya ne sai ya ce i eh, amma duk da haka daga saman bakwai Allah ya saukar da shi to shi dan bid'a ya fi son sai an ce ne sai an jawo wasu ayoyi ane ana nan farfashi tukuna a'a ba wata barazana gaskiya ce ita ko gaskiya ba ta bukatar sai an yi mata riga da wando ko kwado da linzami saboda haka ka ji waɗannan ayoyi malam da ya kawo magana sai ya ce su ne dai ayoyin da ke tabbatar da Allah zai zo a ranar alkiyama zuwan nan nashi kuma zai yi ne ta hanyar sauka to tun da ko zai sauka ranar kiyama to shine kuma zaka ce bai da ikon ya sauka tun a nan duniya don haka ya ce wa ajma'u sai su malaman ahli sunna suka haɗu ala anna Allah yanzilu kulla laylatin ila sama'id duniya akan cewa Allah zai sauka a kowane dare zuwa sama ta duniya alama a tabbihil asar kamar yadda hadisai suka zo da haka kaifa ya sha'u Allah zai sauka yadda ya so la yajiduna fi za shay'an malaman ahli sunna ba sa samun komai game da haka ba wani kaikayi a ransu sun amince wannan magana ba ta yace a duba ta tana nan cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyar shafi na 579 malam yace wala yu'rafu an salafi wa ahli ilmi al-muqtada bihim man daga cikin malaman salaf sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da malamai da ake kwaikwayon su a ilimi su wasu abu hanifa da maliku da shafi'i da al'imamu ahmad da ishaqa ɗan rawiya da sufiyanu sauri da hammad da waɗannan malamai da ake kwaikwayon su a ilimi ba a taɓa samun ko ƙwaya ɗayansu ya ce allah ba zai sauka ba au ta'awwalahu ba a taɓa samun wanda ya ta'awuli ba fa innahu mislu sifatillahi lahil ukhra domin saukar allah siffa ce daga cikin siffofin allah kamar yadda sauran siffofin suke kana musun cewa Allah yana da rahama kana musun cewa Allah yana gafara to duk siffofi ne na Allah don haka ba a taɓa samun malamin da ya ce Allah ba mai rahama ba ne to haka ba a taɓa samun malamin da ya ce Allah ba zai sauka ba daga cikin malaman salaf da kuma malaman da aka zo ana kwaikwayon su a ilimi kalistiwa iwal maji kamar daidaituwar Allah a sama da kuma zuwan da Allah zai yi a ranar alkiyama warrida da yarda Allah wal ghadab da cewa Allah na fushi duk waɗannan siffofin ba a taɓa samun wanda ya musu su ba a cikin malaman salaf da kuma malaman da ake kwaikwayon su an magana ka rinka natsuwa da kyau don ta yi wata rana magana ta haɗa ka da wani sai je ɗauko maka wani littafi ɗan shekara hamsin ko ɗan shekara talatin a abin da ake cewa cikin malaman salaf da annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waɗannan malamai da ake kwaikwayon su ba a taɓa samun wanda ya ce Allah ba a sama yake ba Allah bai daidaitu saman al'arshi ba Allah baya sauka in kuma ya ce an samu sai ka ce to nabi'uni bi ilmin in kuntum sadiqina in ya ce maka time constraint haka suke cewa sai sai ce maka akwai matsalar kuncin lokaci yake ce to ina ma'anar baɗi ba rai mu daɗe muna ta maganganu an zo kan inda baka ba da ansa jayayya ta warware kuma sai ka ce lokaci duk sauran maganganun da za a yi nan da awa biyu sai a ce a jinkirtar da su ɗauko littafi ka buɗe mana a ina ne aka samu imamu malik ko imamu shafi'i ko imamu ahmad ko wane da wane ko makamantansu sun ce allah ba a sama yake ba ko sun ce Allah ba zai sauka ba ya ce to a bashi lokaci ya je bincike sai ka ce mishi an baka yaushe ɗibi lokaci da kanka ka bashi shi da kanshi ya ƙura kanshi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa bal wal khalq haka halitta ma siffa ce ta Allah domin Allah mahalicci ne wa rizq haka azurtawa Allah ke azurtawa to ba arziki siffa ce ta Allah wal ihya da rayarwa wal imata da matarwa faman amana bi shay'in zalika wanda duk yayi imani da wani abu daga cikin haka lazimahu al imanu bil baqi to wajibi ne yayi imani da sauran li'anna al baba wahidun domin duk ƙofar shiga su ɗaya ce in har ka yi imani da wata siffa dole ka yi imani da ɗaya siffar wala ya juzu fihi qiyasun wala tamthilun saboda yan bid'a kullum aka kawo nassi sai su koma suna ta buga qiyasi suna ta buga misali malam yace a wannan fagen qiyasi da buga misali bai halatta ba don ana buga misali ne ga abin da aka taba gani to ba taba ganin Allah ba don haka ba za ka buga misali ba za ka yi kiyasi ba sai dai ne ka faɗi abin da ya faɗi تعالى الله عن قول أهل الباطل من المحرفين بالتأويلات الفاسدة والمعطلين ما لن Allah الله يا دوككو يا فكر في مغنغمين دما سو مغنغمين بنزا daga cikin waɗanda ke sauya maganganun Allah ta hanyar ta'awulance ta'awulance ɓatattu wal mu'attilin da kuma waɗanda suke watsi da maganganun Allah Allah ya fi ƙarfin waɗannan munanan ayyukan da suke yi jama'a kun ji sharhin waɗannan maganganu sai kuma yace wa ma zakarahu al-hafiz fi sharhi li hadha al-hadith an al-baydawi kun san an faɗi wata magana wadda baydawi shi ma yayi inkari eh yake cewa ai ba a siffanta Allah da sauka saboda sauka na ƙasa ce to bi halatta to malam yace wannan maganar ba za a shanye ta ba sai an bada ansa tare da cewa mun karanto daga bin ba ya bada ansa ga wannan malami sai ya ce baydawi yake cewa lima sabata bil qawata saboda yankakun hujjoji da suka tabbata annahu subhanahu munazzahun anil jismiya Allah ya tsarkaka daga a kwatanta shi daga jiki wata tahayyuz da kuma cewa yana wani wuri nan yana son ya ce ne Allah ya fi ƙarfin a tashi shi da cewa yana sama yana daidaituwa yana sauka to kuma tabbatar da wannan tabbatar da cewa Allah yana da wani wuri kenan kuma Allah yana da wani wuri din amma matsalar ba yadda suke faɗi ba dan sai su ce yanzu kun yi wa Allah wuri kenan sai mu ce a shi ne wa kanshi shi ne ya ce arrahmanu alal arshi stawa da ya ce arrahmanu alal arbi stawa haka za mu faɗi dan haka alal arshi mu muka faɗi ko shi ya faɗi to shi ya wa kanshi wuri mun faɗi dai kamar yadda ya faɗi kuna fahimta jama'a to sai bai bayo yake cewa saboda ya tabbata yankakkun hujjoji Allah ya tsarkaku daga akwatanta tashi shi daga jiki ko kuma yi mishi wuri in tana alaihin nuzul to don haka bai dace a ce Allah na sauka ba ala ma'ana lintiqal min mawdi'in ila mawdi'in akhfada minhu daga wani wuri zuwa wani wuri wanda yake ƙasa daga inda yake kun san mun karanta wannan a fatul bari sai ya ci gaba da cewa fal muradu nuru rahmatihi bai bayu ya ce hasken rahama Allah ne ke sauka ayyan takilu min muktaba sifatil jalal allati taqtadi al-ghadab wal intiqam wato hasken rahama Allah ne yake sakkowa daga ainihin haske na Allah madaukakin sarki <coughs> wanda madadin ya hukunta fushi ya sauka sai kuma rahama shi ta sauka haka intiqam madadin yayi azaba saboda yayi fushi sai hasken rahama shi ta sauka ila muqtada sifatil ikram zuwa ga ainihin wato abin da ke hukunta siffa ta karamci allati taktabir ruf'a war rahma wadda take hukunta tausasawa da tausayi kun san mun karanta wannan a fatihul bari bari ku ji abin da babban malami malam abdullahi al-gunaiman yace fa hadha min kalami ahlul bid'a wannan magana tana daga cikin maganganun yan bid'a anan baya lazumta an ce bai bawi dan bid'a ne amma ita maganar maganar yan bid'a ce bai bawi yayi ta don haka malamin sunna an ce malam wane ya faɗi kaza kaza bid'a ne karka je ka ce ah yanzu an ce wane yayi bid'a a babu lazimi idan malami ya zunjima ashar sai a ce sadaqallahu alazim saboda malami ne shi me za a ce malam ya yi ta maguzawa to in ka ka ce yanzu an ce malam ba maguje kenan a'a cewa aka ya yi ta maguzawa don haka wannan maganar da bai bawi ya faɗi ko da ike ba za mu ce mishi ɗan bidi'a ba amma ita maganar maganar 'yan bidi'a ce allazina tabo an kalamin lahi wa rasulihi bi mahatati afkari ahlul itizal waɗanda suke karo da magana Allah da manzan shi da tunani irin tunanin mu'tazilawa kun gani ko mu'tazilawa su ne masu gabatar da hankali akan nassi sai su ce da hankali da ƙur'ani wanne ya fara zuwa kun ji falsafa sai ka ce musu hankali sai su ce to duk abin da ka zo ka auna hankali in hankali ya ɗauka to sannan sai ka tabbatar da abin da ya zo a ayar idan hankali bai ɗauka ba ka aje ƙur'anin gefe guda amma magana ita kai watsi da ita wannan magana kafirci ce to idan ahlus sunna ya magana irin wannan sai a ce to ya ɗarsa su da tunani irin na mu'tazilawa ya yi magana magana irin ta 'yan bid'a wata jahum da kuma jahamawa waɗanda suke ta'awili allazina lam ya'rifu min awsafillahi ta'ala illa ma ya ya'rifunahu min anfusihim waɗanda su waɗannan da mu'tazilawa da jahamawa ba su san wata siffa daga cikin siffofin Allah ba sai irin siffofin da suka sani ga kansu Dan haka da ka ce Allah zai zo sai ce a ah, ta mutum ma na zuwa su kawai duk wata siffa da aka faɗi ta Allah ba santa ba sai dai irin ta suka sani ga mutum don haka da ka faɗa sai ce to ai ta mutum ce wannan ko kun fahimta jama'a kaga yanzu kamar yara waɗanda ba su jin hausa sosai irin magana da ne ɗazu ba za su fahimta ba sai a ce hannun agogo ya karye hannun tangaran ya ɓalle keke ta hannunta yana rawa eh duk waɗannan suna da hannu ko ba su da hannu suna da hannu to in ka ce a ka ce keke na da hannu kana nufin keke mutum ne sai a ce a kai yanzu ba ka san cewa hannu siffa ce da kowane irin abu zai iya zama da shi ba amma ya zama da bambanci to su mu'tazilawa da jahmawa ba su san wata siffa ta Allah ba sai dai siffofin mutane kawai don haka faqasu nuzulallahi wastiwa'ahu ala arshihi wa maji'ahu yawmal qiyama ala nuzulihim min a'la ila asfal da aka ce Allah na sauka sai suka kiyasta irin nasu saukar da suke daga sama zuwa ƙasa wastiwa'ihim ala ma huwa murtafa da kuma irin yadda suke daidaituwa ga abin da yake tudu ne wa maji'ihim min makanin ila akhar da kuma irin yadda suke zuwa daga wani wuri zuwa wani wuri dan haka da ka ce Allah ya daidaitu sai suka a irin daidaituwar da sarki ke akan kujera to ai Allah ya fi karfin haka sai a ce a'a ai ba a ce muku irin ta sarki ba sai ce to wacce iri sai a ce wadda ta dace da shi ko kun fahimta jama'a yanzu ba ku ganin ikon Allah da in ka je siyan rediyo har ɗaga shi kake ka ji yaya nauyin shi yake to yanzu kuma da gwargwadon nauyin rediyo da gwargwadon yawan matsalar shi in ka ji rediyo shafal dalili ne akan ya fi lafiya baka da matsala da shi da ku sai an jinjina a ce kai wannan yafi nauyi a wannan nake so ko kun fahimta jama'a to duk wannan tarkacen da ke cikin rediyon da nauyin shi da komai fa sannan dubi tocila da yadda ake mata zubi sannan dubi agogo duk yadda karfe bakwai ta sai an yi mishi wani dubi duk wasu abubuwa da kenan sai aka hada a 'yar karamar na'ura ita ce ne ita ce wannan gsm yanzu rediyon yana ciki cocila tana ciki agogo na ciki waya wadda za ta ganta tari guda da kan tarho tangaraho da ka gan shi tari guda akan tebur duk yana cikin nan ga ta yar kito in ji sakwata yar kito haka ne ko ba haka ba to yanzu misali ga kyamara kusan abin da kake bukata ga kakuleta ma'ana ofis guda ne da na ɗan boko gaba ɗaya duk shi ne aka tara a nan to idan yanzu ya zama kai kawai abin da kake iya fahimta shine waɗannan abubuwan na da idan yanzu na ce maka kaga a jikina akwai rediyo akwai cocila akwai agogo akwai waya akwai intanet akwai kwakuleta sai ka ce a jikin naka eh na ba mu gani ba kaga kai abin da kake iya fahimta shine wannan da ka sani kawai ya nuna kana da takaitacciyar fahimta da haka kar ka zama kawai kai in an ce maka sauka sauka irin taka ta mutum kawai ka sani ka san cewa shi ma mahalicci yana sauka kuma ba irin taka ba don kai halitta ne shi mahalicci ne so da kar ya zama kawai siffofin duk da ake magana kai kullum irin naka ka sani asalin ƙauyanci kenan a ilimi kuma shine asalin jahilci ko kun fahimta jama'a yanzu yaro da an ce karanto alhadisu al'awal me zai ce an amirul muminina to shine al'awal a bulubul mara amma saboda kukuncin ilimin shi fa shi duk inda ka ce alhadisu al'awal to kenan innamal a'malu binniyati shine al-hadith al-awwal malam yace wa lihadha qala munazzahun anil jismiyya saboda irin wannan tunanin da ya shiga cikin su na cewa duk wata siffa da aka faɗi to irin ta mutum ce dan haka ya marmaza ya ce to ana tsarkake Allah daga kwatanta shi da jiki wa tahayyuz da kuma yi mishi wuri li'annahu i'taqada anna hadhihi sifat saboda shi bai dawo ya kudurta cewa waɗannan sifofin la tasbutu illa lil jismi ba sa tabbata sai ga gangar jiki irin na halittu ah, wal mutahayyiz haka kuma sai ga wanda aka yi wa wuri ma annal jismiya wa tahayyiz min al alfazil mujmala allati tahtamilu haqqan wa batilan yace tare da cewa waɗannan lafuzza na jiki da kuma wuri kalmomi ne waɗanda suke dunkulallu suna iya ɗaukar gaskiya suna iya ɗaukar ƙarya domin aka ce jiki jiki abin kai kake fahimta shine me shine wannan gangar jiki din ko kun fahimta amma ba lallai ya zama haka ba domin ƙur'ani da kake ganin shi an ce zai zo a ranar alkiyama ya yi ceto kaga kenan ashe qur'ani ma yana da jismiya kenan to sai ka kaddara ya qur'ani zai zo yayi ceto har yayi magana rabbi mana'atuhu rabbi mana'atuhu rabbi kaza to azumi da kake yi ranar alkiyama shi ma zai bayyana a jismiya to kenan ashe kaga ita jismiya din jiki da ake magana yana iya ɗaukar irin wannan jiki namu na halitta yana kuma iya ɗaukar wani abu wanda mu ba mu sani ba ko kun fahimta a ƙarƙashin haka ake cewa Allah na da zati me zati da larabci shine jiki to amma wani iri yaya jikin Allah yake sai mu ce ba mu sani ba don haka Allah yana da siffa Allah yana da sura siffa ita ce ɓangarori sura kuma ita ce zati Allah yana da su yaya suke ba mu sani ba amma me yasa muka yadda yana da su saboda hadisai ingantattu sun zo sun tabbatar da su akwai hadisin sura mun karanta shi anan a cikin babin sujuda aka ce sai Allah ya zo musu a ranar alkiyama da wata sura wadda ba su san shi da ita ba sai su ce muna nan a tsaye a wannan wurin ba za mu bar wurin ba idan ubangijinmu ya zo da surar da muka san shi da ita sannan za mu taho gurin shi ashe Allah yana da sura kenan to sura abin da ake nufi jiki to yaya jikin Allah yake ba mu sani ba amma dai yana da sura siffa kuma fa shine ɓangarorin jikin hannu ƙafa fuska Allah yana da su yaya suke ba mu sani ba me yasa ba mu sani ba dan bai karantar da mu ba ya katta kenan to a nan ne sai su bullo da wata aƙida cewa to tunda ba ku sani ba ku ce babu mana yanzu rashin sanin girman ƙodarka ko hantarka dalili ne akan cewa ka ce babu ba dalili ba ne don haka don ka san abu ba karkai musu karka ce babu balle wanda ya sani ya faɗa maka Allah ya san kanshi ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir Allah ya san kanshi ya san shi ya halitta ya san waɗanda ya halitta don haka abin Allah ya faɗi game da kanshi ka yadda abinda Allah ya faɗi game da bayan shi ka yadda jama'a wannan ita ce aƙidar mu mu ahlus sunna wal jama'a wanda duk ka ji shi da wata aqida da ba wannan ba to ya fandare daga dangi ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye muna fatan muka yi addu'a muka tashi jama'a kowa ya saurara akwai dan karin sanarwa da zamu yi insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah idan Allah madaukakin sarki